gani shi salatu safari al-qayrawani rahimahullahu ta'ala babun fi salati safari wannan babin yana magana ne akan sallar tafiya zai yi mana magana akan tafiyar da ake yi mata kasaru da kuma sharuɗan yin kasaru din wa man safara masafata arba'ati burudin duk wanda ya tafiya tafiyar ta kai burudi hudu burudi jam'i ne na barit, wanda kuma kowane baridi guda ɗaya shine zai baka farsaki guda hudu farsaki guda hudu an gane ko tayyib sai yake cewa wa hiya samaniyatun wa arba'una milan daidai yake da mil arba'in da takwas idan baka san arba'atu burud ba to shine mil nawa mil arba'in da takwas a lissafin mu fa alaihi an yaqsura sala duk wanda zai tafiya baya yin kasaru sai in tafiyar ta kai mil arba'in da nawa da takwas falyusalli ha raka'ataini sai ya raka biyu zai rinka yi in azhar ne raka biyu la'asar raka biyu isha'i ma raka biyu amma magariba da asubahi babu kasaru daman kasararru ne su illal magariba fala yaksuruha banda magariba bai mata kasaru wala yaksuru hatta yujawiza buyutal masr mutum baya fara yin kasar ba sai ya bar gidajen birnin da yake ciki almasul birnin ko garin wa tasira khalfahu gidajen su zamanto suna bayansa ma'ana ba a fara yin kasaru a cikin gari misali za ka tafi abuja kawai sai ka fara yin kasar ka yanzu a cikin gari a'a sai ka fita ka tsallaka can wajen gari kun gani laisa baina yadaihi ba wai suna gabansa ba gidajen wala bi min ha shay'un ko kuma hiza a gefensa saitinsa shine hidha'ihi wai kada ya zamanto ga gidaje anan ga gidaje anan ta hanya ai dai ya bar gari amma kuma ga sauran gidaje wannan ba a yin kasar bai halatta ba tun mala'ikin mu sannan kuma bai zai dawo yana cika sallah ba hatta a ilaiha har sai ya dawo gari wa baha sai ya kusanci garinsa sai ya zo yana cika sallah an gani? wannan hatta yarji ilaiha a zamir yarji ila albuyut ne in ko sai ya dawo kan gidajen kun gani da kuma ya fara ganin gonakin garin gonakin garin ya zo cikin gonakin garin to sai ya fara cika sallah amma bi aqalli min almil ya kasance wato kaman kasa da mil daya saura masa mil daya ko kasa da mil daya ya shiga gari to sai ya fara cika sallarsa kun gane wannan kenan duk wanda zai kasarin sa ya yi tun kafin ya shigo gari da mil ɗaya amma inda ya shigo gari har ya zo gonakin gari mil bai kai mil ba ko kuma ya zo dab da gidajen gari to ba zai kasaru ba na'am na'am na'am na'am na'am yawwa wai wannan idan mutum zai tafiya kamar zai tafi abuja kuma zai tafi abuja nan lokacin azhar yayi ko kana nufin sai ya ki azhar sai da ya bari ya shiga tsakiyar tafiya sai ya je ya zai sallar la'asar kamar yana zaria kana nufin yanzu to zai yi kasarin azhar ne ko kuma zai yi me shine tambayar ka to sai in tambaye ka lokacin da ya bar Kano azhar ta wuce Ba ta wuce ba lokacin azhar yana nan ko ya ci gaba da tafiyarsa har ya je Zariya la'asar ta yi sai ya kasaru kamar yanzu nan bai yi sallar bane ya jinkirta ta amma ya yi sallar yana cikin me yana cikin tafiya amma misali yanzu da asubahi ce ta kama shi ko kuma ɗauka isha'i bai yi isha'in nan ba ya bari lokacin ta ya wuce sai da ya zo yana tafiya sai asubahi ta kama shi a kaduna to da ya zo yanzu zai rama isha'in jiya to zai rama ta kasar ce ko zai rama ta cikakkiya itimami zai zai cika ka ka fahimce ni yawa saboda an ya riga ya fito isha ta wuce jangit. to shi in fa kuka bude filin tambayar nan ba mai karatun nan mai wana to eh ban ba in la'asar ne bai ba aina sai ka yi azhar anan la'asar ta yi wannan mahatta din da ka je ka a Najeriya take ko a wajen Najeriya sai ka cika sallar ka dan yi son banza ne da kai fa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin kun gane ko idan matafiyi yayi niyyar ya zauna a gari kwana hudu bi maudu'in a bigire kwana hudu ya niyan zama au ma yusalli fihi ishirina salatan ko kuma ya yi niyan ya zauna a gari gwargwadon kwanakin da zai yi sallah ashirin a cikinta to a tamma salata ya cika sallah kawai hatta ya za'ana har sai ya dora sirdinsa zai kama hanya ya tafiya kalmar ya za'ana ya hatta ya kuruja wayar tahila mana har sai ya zo fita min makanihi zalika daga wannan bigire nasa wai abin da yake so ya ce shine duk wanda ya tafiya ya tabbatar garin nan da ya tafi kwana hudu zai yi to shikenan babu kasar a kan shi ko kuma zai yi gwargwadon sallah ashirin sallah ashirin kwana nawa ne ha kwana hudun da yake nan in ba gane wancan lissafin ba gane wannan to a malikiya ku rike dan sabani ne mai karfi a malikiya duk wanda ya niyan zama kwana hudu a gari ba kasaru cika sallah zai yi kawai daga nan ko ingila ka tafi inda dai ka je ka za ka yi sama da kwana hudu to za ka ci cika sallah ne kawai kun ji wannan to bari mu sha malikiyar tukunna yawa wa man kharaja wa lam yusalli dhuhra wanda ya fita shi yasa da ban tambayar naku yawanci suna cikin littafin duk wanda ya fito bai sallar azhar ba wal asra bai la'asar ba wa kad baqiya minan nahari qadru salati raka'atin sai ya kasance gurgudan abin da ya saura rana ta fadi gurgudan raka uku ne kadifa ya fita ya bar gari lokaci ya yi gwargwadon abin da ya saura rana ta faɗi raka'a uku ne sallahu ma safariyataini to zai sallace su a matsayin sallolin kasaru ya yi wannan ne saboda su a gurin su a zahar da la'asar lokacin sai ta dakule ina fata ana fahimta ɗaya lokacin ta yana shiga cikin ɗaya fa'in bakiya amma zai sallace su safari ya taini ne a ina da waccan faka idan in ya bar gonakin gari fa'in bakiya amma idan abin da ya saura kadar ma yusalli fihi yi ne fa abin da ya saura kawai raka biyu za a yi auraka atan ko raka daya to lokacin da ya saura kawai raka biyu za a iya yi sai rana ta faɗi ko kuma raka a daya sallar zuhura hadariyatan wal asara safariyatan sai ya salla sallar azhar hadariya kaga a nan gurin azhar ta gama wucewa kenan tunda a daya ce ta sauran la'asar din ma ta fita ka fahimta yawwa da ka sai azhar cikakkiyar sallah raka hudu wal asrafa safariya sai ta raka biyu habariya sallar zaman gida safariya sallar tafiya walau da kada li khamsi raka'atin nasiyan lahuma sallahuma hadariyatayn to shi kuma wannan kuskure yayi sai ya shigo gari da ya shigo garin nan saura lokacin bai wuce ayi yi raka'a biyar ba ya shigo kano raka'a biyar ce ta saura ana yin raka'a biyar din nan rana za ta fita to sai ma yace sai ya sallace su hadariya ce ne ya shigo gari hurhudu hurhudu zai yi azhar dan sa hudu la'asar ma hudu fa in kana bi qadri arba'i raka'atin fa idan da ya shigo garin ya riga ya gama saitawa lokacin nan bai wuce gurgurdan ai sallah raka hudu ne ba ba. fa aqalla ko kuma kasa da haka ila raka'atin har zuwa bai wuce sauran raka ɗaya ba sallar zuhura safariyatan safariyatun wal asr sai ya sallaci a zahar din safariya wal asr safariya nan gurin ya duba cewa wal asr hadariya afwan a nan gurin ya duba cewa kaga azhar lokacin ce ya wuce kenan ko asar kuma da dan saura to wannan kenan yace to wa in qadima min laylin amma idan ya dawo cikin dare wa qad kuma abin da ya saura lilfajiri alfijir ya keto raka'atun raka'a ɗaya ne rak ta saura alfijir ya keto cikin dare ya dawo fa aksaru ko sama da haka walam kun sallal maghriba wal isha kuma a tafiyar tasa bai yi magariba da isha'i ba ya dawo gida kuma saura raka'a ɗayan rak alfijir ya keto sallal magariba salatan to abinda zai yi zai sallaci magariba na raka a uku daman ita ba a yi mata kasaru wal isha a hadariyatan sallar isha'i kuma zai yi ta ne da zaman gida don me sa? saboda ai lokacin isha'i bai fita ba saura raka daya ka fahimta yawwa amma da ya shigo ne alfijir ya riga ya wuce ya shigo ya shigo da safe ne to a wani kaulin zai yi isha'in ne safariya saboda ta riga ta wuce masa kun fahimta yawwa walau karaja to da ce mutum ya fita kuma wa kad baqiya min al-layli raka'atun ya fita daga gidansa dare ya kusa fita fa aksaru da raka'a daya ko fiye da daya sallal maghriba sai ya sallaci maghriba sun masallar isha a safariya sannan sai sallaci isha'in in sama safariya ba mu da matsala kan magariba dan damu ba a mata kasaru amma isha'in zai yi ta safariya ne a matsayin ta tafiya me ahalari ya takaice dogon bayanin nan yace shi abin da yake gani shi ne kawai sallah kawai ka dube ta yadda ta kubuce maka idan ta kubuce maka a lokacin da ta kubuce ma a matsayin kana matafi ne baka yi ta baka dawo gida in kanat safariyatan qadaha safariya amma idan ta kubuce maka kuma lokacin kana zaman gida kana cancantar zaman gida in kanat hadariya qadaha hadariya idan tana ta zaman gida ne to karama ta zaman gida safariya raka'a biyu hadariya raka'a nawa hudu wai abin da yake nufi anan shine mutum ya taho daga abuja a zahar da la'asar ta kama shi yana cewa zai tsaya ya sallah zai tsaya ya sallah zai tsaya ya sallah bai zo ba sai da ya shigo kano ana sallar magariba ko isha'i yanzu da ya zo zai yi sallah kawai magariba zai je kama yi ina ce akwai magariba da isha'i a kan shi akwai azhar da lasar a kansa ko to anan ya zai ya yi su safariya wannan kauli ne daga cikin akwalin malamai yawwa da ya baro abuja ai a zahar da la'asar ta masa a hanya yana abuja ko yana kaduna kaga nan a tafiya ne yana tunanin zai yi sallah ya zo Zariya, yana tunanin zai sallah bai sallah ba sai da ya shigo kano da isha'i ko da magarba yanzu a nan lokacin azhar ya wuce da al'asar ko bai wuce ba to sai ya zo ba zai rama su ba to ya zai ya rama su zai rama su ne a matsayin yana kan tafiya ko saboda me saboda sun kubuce masa yana kan halin tafiya ko ta wannan kauli ne cikin aqwalul ulama wasu malaman kuma suka ce a'a dan an tambayi a lajina su da'ima malaman saudiya din nan wannan lajina ta bada fatawa wasu malaman suka ce idan idan ya dawo gida sallah ana rama ta ne da irin lokacin da ake ciki kasaru rukusa ce aka masa lokacin yana cikin tafiya ko ba haka bane an masa damar an ba damar kasaru ne yana me yana tafiya yanzu kuma ya dawo gida da wani dalili zai yi amfani da waccar daman da ta kubuce ya zo ya yi ta nan suka ce cika sallah kawai zai kajai ha kuma yanzu da za ka tafi kaduna sai ka je ka tarar ka isa kaduna lafiya kuma ana bin ka bashin sallar azhar da la'asar a nan kano baka yi ta ba kai yanzu a fatawar ka idan ka je a za ka kira a hadariya zai rama ko me zai rama zai rama ta hadariya ne eh ha yawwa to shine su waɗannan malamai suka ce to yanzu da kuka ce wannan kenan kuna nufin sallah ta kubuce masa a zaman gida ba hudu hudu bane ba ba an ce yayi amfani da damar da ya samu ba to mu je mun yadda da cewa za a rama ta a cika tun da yanzu ana zaman gida ne to shikenan yana tafiya sai ya tuno zai zo ya shikenan kasar zai rama su ha lazimin magana su haka ne lazimin magana su tunda sun ce ya yi amfani da damar da yake kanta ko suka ce to shikenan yanzu shikenan sai ya zo rama wannan sallah a matsayin kasaru kai za ka yi wannan kasassabar ha to akwai sabanin malamai akan matsala amma dai wallahu ta'ala alam ni abinda na fi karkata zuwa gare shi kuma wanda nake ganin um, kamar hujjojin suna da karfi ban kore wancan ba ina zuwa barin gama direwa magana mai alaran nan ni ina kan kanta in kana safariya ha safariya wa in kana hadariya ha hadariya amma kana da dama ka dauki wani na'am dan brigade me zaka ce a brigade kake to a hannun hannunka sai na ce dan sharada me kace kai dan brigade na'am ya gare kun ji tambayarsa mutumin da ya tashi daga kano za shi abuja ya je abuja a hanya ya yi ta kasar daga abuja aka ce da shi ai abinda kake nema sai ka tafi maiduguri sai ya ko hanya shi faɗan kano ne iya ko hanya yana tafiya yana tafiya sai sallar azahar ko la'asar sai ta cin masa a kano kuma gaba ne sai ta cin masa ne a kano kuma shi wucewa zai to yanzu zai kasaru ne ko cika sallah zai ku dakata an taɓa yin kasaru a gida mutum yana gidansa ya kasar saboda Allah da muka ba ka'ida muka ce ba a yin kasar sai ka bar me sai ka bar gonakin garin sai ka bar gida shi ko yanzu a cikin magarin yake tsundum na'am shi wuce zai go eh. a gidanin gaskiya idan muka duba halin da yake ciki haluhu halu musafirin ko ba ka bane yana kan tafiya ne shi fa Kano din nan ba ruwan sama da ya tsaya ciki ba zai tsaya komai ba wucewa zai ina fata na in mun duba halinsa na matafi to gaskiya kasar zai amma idan muka duba kasancewa sharuɗan da aka kawo su dole sai ya bar gari sai ya yi kaza sai ya yi kaza to wannan ba za a ce kasar ba amma hakikanin gaskiya malam cika sallar eh, wannan zai yi kasar ne wallahi alam kai kuma dan sharaɗa ko an biya ka na'am to jama'a nan tambaya ne mai kyau shi mai kasarin wani rawar kai ya kai shi ya je masu raka hudu <laughs> kyau a ka'ida yi cewa malaman suka yi idan mutum ya je shi masallacin masu cika sallah abu na farko a matsayinsa na mai kasaru in zai yi to ya karbi limanci shi ya yi liman ya yi liman ya yi biyun sai assalamu alaikum su su tashi cika idan ko ba zai yi ba to yana da zabi wasu suka nuna in yana kwaɗayin ladan jam'i to ya je bi jam'i ya cika wasu kuma suka ce yana da dama ya koma ya je sallarsa ai an ba shi dama yana cikin sauki aka ba shi dan me zai zo ya wahal da kansa ya raka hudu to wasu suna faɗin wata magana da ba ta da tushe wai idan mutum ya shiga wai mai raka hudu din nan sai ya zauna ya ijira wai ya biya ya biyun nan sai ya zauna ijira in liman ya je karo bin sai ya dawo ayin salama sai duk wanda ya ka sa ba ta ba wallahi ya kamata ka san da wannan kuma sunna ta tabbata sahabbai sukan zo a halin su matafiya su bi masu zaman gida ka sallah da haka cika sallah za ka yi ka fahimta kar wani ya je wannan kuskure wallahi hauka ne ɗaya kenan wasu kuma cewa suke wai idan mutum ya zo aka samu coincidence aka dace ya zo daman daman shi watafi ne sai zo ya tarar da liman yana sallar isha'i a rako'in biyan karshe shikenan wafaqa shannu tabaqa yana zuwa shikenan kawai sai shiga ya jona a yi sa ana yin biyu assalamu alaikum assalamu alaikum shi ma duk wanda ya wannan sallar sa bata yi ba dole sai ya cika wannan shine abin da malamai suka faɗa kun fahimci wannan kai ne na karshe akan tambayan nan kai kuma ya yi kyau ita ma wannan tambaya ce mai kyau ɗalibi da ya tashi ya tafi maiduguri ɗan kano ne ya tafi maiduguri yana karatu a maiduguri to wai shin zai cika sallah ne ko kuwa ƙasar zai yi to in shi ya isa ya isa ɗan malikiya amma malamai sun yi magana akwai sabanin malamai akan wannan ban zo na warware muku matsala cewa kwana hudu sai a cika sallah ba a cika sallah ba ban zo ba dan muku bani na faɗa ba kuna tambaya na amma yanzu wannan ya tsokalo wata fitina ko wata rigima ba fitina ba rigima ta ilimi mai kyau ɗalibi yana mai duguri yana karatu shi ɗalibi ne dan Allah mai duguri ganin su ne a ba ganin su bane ko ya je karatu ne ko kuma yana da niyyar zai dawo to akwai maganganu guda biyu wasu malaman suka ce suka ce ma dama a matsayinsa na ɗalibin ilimi a garin da ba garin su ba har abada ya gama karatun nan nasu duk kwanakin da zai gaba ɗaya sallah raka bibi zai ta yi me dalili suka ce ba garin su bane musafir ne ɗalibin da yake karatu a legal wanda yake ke, yana jin cewa shi dan Kano ne baya ji baya ji wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya ba da fatawar hatta ɗalibai tullabul jami'ar islamiyya aka tambaye shi ɗaliban jami'ar islamiyya ko jami'ar riyad ko ta jidda ko ta ida za su cika sallah ne ko za su yi kasar ya ce shi a fahimtansa suna da damar su yi ta yin kasaru me yasa saboda maganin su bane amma malamai sun masa shi ma Allah masa rahama suka ce a ba zai cika sallah ba a bi zai kasar ba me dalili suka ce aya ka'ida al'ada akan ce a yi kasaru ne a wurin da kana jin ba ka zama a wurin ka daɗe har ma shi sa aka ce in yauce kwana kudu ma za ba ka cika sallah shi ko wannan imama maki karatun nan na sama shekara goma zai a ciki lokacin da ɗalibi yake karatu a maiduguri faɗan maiduguri ne kawai al'amarin in aka satil qadiyya ma'ana al'amari ya riga ya canja masa yanzu Kano ma za a iya cewa ma in yazo Kano kai kasar zai saboda shi a nake a Maiduguri yake in kaga ya zo Kano ya zo hutun sati biyu ne sati uku da haka automatically ya zama dan Maiduguri da haka zai rinka cika sallah ne to yayin da ya zo hutu fa daga Maiduguri ya zo Kano wasu suka ce eh ai Kano yanzu shine bako bako ne a Kano saboda gaba ɗaya ransa yana can tunda bai gama digiri ɗinsa ba ko bai gama masa ɗinsa ba ko bai gama kaza ɗinsa ba ka ji ai kai ta wannan ko baka ji ba na bayan ka mudassir ta ba mun shi gashi nan na bayan ka nace maka ka ji abin da nace ka ji ko baka ji ba <laughs> da haka suka ce kawai ya zama dan maiduguri da haka cika sallah zai ɗalibin da ya je jami'ar madina karatu ya zama dan madina kawai hutu muke ganin sa a shekara ya zo ya wata ɗaya ko wata biyu ina fata ana fahimta a nan ma akwai magana biyu idan mun ɗauki ra'ayin yin sallah a ƙasar har abada in dai a matsayin mutum matafiyi ne to zai ta cika sallah ko shekara nawa zai ta yin ƙasar ko shekara nawa ne idan kun mun ɗauki ra'ayin kwana hudu ne to shi kuma a nan gudun zai zo ya cika sallah dan ana ce da mutum ɗan gari ne in ya zauna a gari kwana hudu tun wanda ya zauna a gari ya kwana hudu a gari to ya zama dan gari ba bako bane suka ce haka annabi ya faɗa da nassin hadisi annabi ce wa dhiyafatu thalathatu ayyam ba kun ta kwana uku ne kuna shakka kan wannan to dan me za ku ce wai mutum wai in yayi sama da kwana hudu wai zai cika sallah suka ce ba ku da wata hujja haka suka ce zai yi kasaru ko ce dan me sai wai ko ce wai mutum yana abin nan zai yi kasaru tunda a matsayin matafi ne annabi ya faɗa ce ba kun ta kwana uku ce da haka duk wanda ya niyan zai zauna kwana hudu a gari cika sallah zai annabi cewa idan kai bako ya zo gidanka dole ne ka bashi abinci kwana ɗaya ka bashi abinci kwana biyu ka bashi abinci kwana uku kwana na hudu rataya masa fartanya a kafadarsa ka ce mu tafi gona shine ka'ida duk wanda ya bako bako ya zo maka ya ketare kwana uku kana da dama ka ce to lakum dinukum waliyadi amma kuma wannan din gaskiya ba karamci bane ba amma a ka'ida a shari'a Allah bai zai kama ka ba in baka bashi abinci ba to da wannan suka haɗo da irin waɗannan umumat ɗin, suka ce ba a cika sallah sama da kwana hudu to amma dai maganganu masu wato karfi to kuma sauran malaman suka ce wai me dalilin ta kasaru kai bari ma mu taro ta gaba daya wai ita kasarun nan rukusa ce ko azima ce a'a barin fassara muku ma'anar azima wai ita kasar nan sauki ne aka yi maka aka baka an sauƙaƙa ma ko ko dai dole ce ma kasar kawai in kana tafiya kawai sallaka ta zama kasaru to malamai sun yi sabani wasu malaman suka ce kasaru ba sauki bane kasaru ba sauki bane wa in kana akwai wasu riwayoyin da suka zo annabi ya faɗa ɗin rukusa ce aka sauƙaƙa muku amma suka ce ba da aka za fassara ba ai kasar ba sauƙi ba ne suka ce kasar dole ce me dalilin ku ga hadisi ingantacce da aisha take faɗa cewa asalin sallah da raka'a biyu biyu biyu biyu ce kamar a matsayin sallar tafiya amma sai aka mayar da ita raka'a hudu daga baya a cikin hadisin ta nuna cewa daman ita sallah ta tafiya in sallah ce in kana kan tafiya ne to raka biyu ce amma utimmat fil hadar sai aka cika sallah ta zama raka'a hudu idan ana zaman gida sai suka ce kaga wannan yana nuna cewa automatically in dai ka hau hanya kana tafiya ka yadda baka yadda ba sallar azahar ta tashi daga raka'a hudu ta dawo raka'a biyu kawai dan salatul musafir duk wanda ka tambaye shi addini yaya sallar biyu take me zai ce ma raka'a biyu ce suka ce babu wani dalilin da zai sa mutum ya zo ya mai da sallah raka'a hudu da aka sallar kasaru ba rukusa ba ce azima ce wannan shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace in dai kana kan tafiya ba jam'i ka je ka bi ba in jam'i ne akwai nasin da yace ka cika amma kana kan tafiya in dai da sunan matafi ne to kawai sallar ka da raka'a biyu ne idan kai raka'a hudu to ka wuce ka'ida in an ga dama a ce ma kai bid'a wasu malaman suka ce magana ma sallah ana tafiya a ce dole sai an yi kasar wata so ba ai ya ce rukusa ce kuma a suranta ma in kun ganta ai sauki ne wai saboda kana tafiya akwai gajiyar tafiya akwai tsoro akwai rashin guzuri akwai abin hawa zai iya tafiya ko na makamancin wannan sai aka ce ka yanke ta ka da ita biyu kawai to daga sauki me ya da abu kuma ya zama wajibi samaratul khilaf din amfanin sabani shine wanda yake safaru a sallar kasar wajibi ce kaga nan babu maganar cewa ya cika sallah kenan ko ina fata ana fahimta yawwa wanda kuma yake ganin rukusa ce kana dama kenan a dakin ka kai raka hudu ina fata ana fahimta to to ya maganar kwana hudu me dalilin su na kwana hudu mun fada su kuma wanda suka ce za ka yi ta kasar ne ko shekara nawa ne kawai za ka yi kasar kofa bude take suka ce ga nasoshi nan hadisi an samu sabai sun tafi yaki sun tafi jihadi duk kwanakin da suke a gurin yakin nan ba a taɓa ruwaito wanda suna cika sallah ba kasar suke ga yakin tabu kama da aka je kasar suke duk ga zawatun nabi din duk yakukan annabi da ake faɗa ba sun tafi yaki ba kun ji riwaya cewa sun dawo suna cika sallah akwai wata tafiya da sahabbai suka yi wata ran za su je wani gari jihadi suka je ruwa ya tsare su kogi ya kawo ba yanda za su ketare sai da suka kwana wajen ashirin da ɗaya suna jiran su ƙetara su shiga wannan garin suna ta yin ƙasar suka ce za ka idan mutum shekara ɗari ma zai yi kawai ta ƙasaru.